Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a bakwai ga watan Fabrairu na shekarar 2020. Kafin ku je abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Shugaban China ya ayyana yakin al'umma akan barkewar cutar coronavirus yayin da ake kara samun karuwa adadin waɗanda suke mutuwa a kullum. a jiya alhamis shugaba donald trump ya tabbatar da mutuwar shugaban alka'ida a wani harin jirgi mara matuki da amurka ta kai a yemen shugaban amurka donald trump ya tattauna da shugaba uhuru kenyatta To a cikin shirin namu na yanzu za ku je yadda masu sharhi a Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da soke wasu jam'iyyun siyasar ƙasar. jam'iyyu dole ne a musu garan bawul ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da saba'in a lokaci ɗaya ba saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kama hanyar zuwa ƙasar Habasha a yau jama'a don halartar wani taro na shugabannin ƙungiyar ƙasashen Afirka wato AU. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka shugaban wata makaranta a yankin Talabiri. Muna kuma tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Shugaban kasar China Xi Jinping ya ayyana yakin al'umma akan barkewar cutar coronavirus yayin da ake kara samun karuwa adadin waɗanda suka mutu a kullum. Kamfanin dillancin labaran kasar China na Xinhua ya ambaci ta bakin shugaban shi yana cewa gaba ɗaya ƙasar mu ta ɗauki matakan tare da dukkan karfinta na tsaurara matakan kariya da kuma matakan magance cutar. Fara yakin al'umma na hana yaduwar da magance cutar. jami'ai a lardin hubi inda cutar ta barke sun ba da rahoton mutuwar wasu ƙarin mutane 69 a yau juma'a da safe da ya kawo adadin waɗanda suka mutu a ƙwayar cutar zuwa sama da mutane 630 sannan an ba da rahoton mutane 2,500 sabi da suka kamu da cutar da ya ƙara adadin sama da mutane 30,000 da suka mutu a cutar. yanzu haka akwai kusan mutane 150 da aka tabbatar sun kamu da cutar a sauran kasashe ciki har da mutuwar mutum ɗaya a ƙasar philippines wanda shine na farko a wajen ƙasar china kana da mutuwar mutum ɗaya a yankin hong kong a alhamis shugaban amurka donald trump ya tabbatar da mutuwar shugaban alka'ida a wani harin jirgi mara matuki da amurka ta kai a yemen shugaba trump ya ce amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe kasim arrami wanda shine ya kafa kungiyar kuma shugaban kungiyar alka'ida a yankin kasashen larabawa reshe kuma ga kungiyar 'yan ta'addan shine mataimakin shugaban alka'ida ayman al-zawahiri rimi ya shiga kungiyar alka'ida a shekarar 1990 yana yi wa usama bin laden aiki a afghanistan kana yana da hannu a wasu kulle-kulle da yawa da aka auna amurkawa Rimi shine ɗan ta'adda na uku mai muhimmanci da aka kashe a yaƙi da 'yan ta'adda da Amurka ke yi da ta'addanci a ƙasashe a cikin watannin nan da suka gabata. A cikin watan Oktoba, Amurka ta kashe shugaban ƙungiyar IS Abubakar albagadadi A watan Janairu, Amurka ta kai hari da jirgi mara matuƙi da ya kashe babban janar ɗin sojan Iran, kasim Soleimani. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta a fadar White House. Kana ya sanar cewa Amurka na shirye-shirye ta fara tattaunawa kan shirin ƙulla yarjejeniyar kasuwanci tare da Kenya. Kenya tana da matukar mahimmanci ga Amurka yayin da Amurka take kokarin rage irin karfin ikon da China take da shi bayan da China ta sha gaban Amurka a matsayin kasar da ta fi hulɗar kasuwanci da kasashen Afirka. China ta karbe ta karbe wa Amurka matsayinta na babbar abokiyar hudar kasuwanci sama da shekaru goma da suka gabata. To sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar za mu buɗe fagen rahotanninmu. biyo bayan soke wasu jam'iyyun siyasa guda 74 da hukumar zaben najeriya wato inec ta yi a cikin wannan makon masu sharhi a kasar na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu Wakilin murya Amurka Nasir Adamu El Hikaya ya aiko mana da wannan rahoton daga birnin tarayya Abuja. Matakin da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka na soke rajistar jam'iyyu marasa tasiri saba'in da hudu ya jawo martani inda wasu maki da ra'ayin da hukumar ta tsaurara matakan zuwa rage jam'iyyun su dawo biyar daga yanzu goma sha takwas da ta bari da rajista. The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria Shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya ce doka ta ba hukumar damar soke duk jam'iyyar da ta saba ka'idar rajista da hakan ya shafi rashin tabaka komai a zaɓe. Tun kamar zaben tara, cibiyar bunƙasa demokuraɗiyya ta ce jam'iyyun su sun yawa kan takardar kada kuri'a da hakan ke wahalar da tsarin zaben Najeriya. Awal Musa Rafsanjani jami'in cibiyar ce. Jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da saba'in a lokaci ɗaya ba. Saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko logonta ko kuma sunanta ya zo iri ɗaya. To wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jam'iyyu kuma idan an kawo kawo dokokin da duk jami'u sai sun bi su sai sun bi tsari ka'ida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jami'u. Mai sharhi kan lamuran siyasa Anas Dan Nayaba ya yi maraba da soke jam'iyyun da ya ce tamkar 'yan amshin shatar manyan jam'iyyu ne kawai. a Waɗannan jam'iu da aka taɓa amfani da su ana yaudarar mutane a zo a ce ga jam'iyya waye cikinta yanzu ma in ka kalli jam'iyyun bayan jam'iyyar APC da PDP wace jam'iyya ce a da ƙarfi muruwa wadda za ka tuwa ka gani kuma apc sai da wasu jam'iyyu suka taru kafin ta yi karfi ta kai wannan irin matsayi to ai wannan alliance ne aka aka haɗi don ana son a kawar da wata gwamnati waɗanda aka ganin cewa ta yi wani abu wanda ba ci gaba da ƙasa ba waɗannan su kuma jam'iyyun yan talla ne su yi unhwani da dama duk wanda ci zaɓe sai su goyi baya ne su zo su sa hannu cikin kuma zaɓe don a samu wani kaso a basu shugaban jam'iyyar ndlp da aka soke alhaji umaru mai zabura ya sha musanta batun zama yan baranda ga manyan jam'iyyu duk mutanen najeriya ba wanda suke so kamar jam'iyyata ta ndlp amma ni tattara su ni ce su ba jam'iyyar Buhari goyon baya saboda shi zama gwamnati yanzu in an bibiya NDLV ta kafa gwamnati tun da Buhari ya kafa gwamnati farin jinin mu ke. Ku ba ku da burin kafa shugaban kasa ko gwamnoni sai mara baya irin haka in ya ci gaba da faruwa a 2023 lokacin da shugaba Buhari ya gama ya za ku yi kenan. Tun da Allah ya yi manzon Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ba a kawo wani kamata ba kuma Allah bai canza annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Buhari kuma asidiku ne wal amanati shina da rikon gaskiya shina da amana. Tun dawowa demokuraɗiyyar Najeriya alif da ɗari tara da casa'in da tara zuwa yanzu jam'iyya ɗaya ce ta lashe zaben tarayya ta yi mulki na tsawon shekaru goma sha shida wato jam'iyyar adawa ta PDP yanzu inda daga bisani haɗakar jam'iyyun adawa wajen su hudu suka game da kafa APC suka amshi ragama a dubu biyu da goma sha biyar inda suka sake dawa dubu biyu da goma sha tara karkashin shugaba Muhammadu Buhari. Yanzu za a jira ga abin da zai faru a shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokacin da Buhari ya kammala wa'adi. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja. Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. An kama magoya bayan Morris Kanto da dama shugaban 'yan adawar kamaru da ya yi ikirarin lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2018 saboda wani kamfe na kauracewa zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisu da za a gudanar ranar lahadi mai zuwa jam'iyyar cpp ita ma ta yi kira da kauracewa zaben gaba daya duka jam'iyyun sun ce rikicin siyasa ya hallaka akalla mutane dubu uku a yankin da suke magana da turancin ingilishi sabili da haka ya kamata a magance kana a sake duba dokokin zaɓe kafin a yi kowane irin zaɓe mai magana da yawun jam'iyyar adawa ta crm a yawunde babban birnin ƙasar moise andazomo Je recommande aux Camerounais qui aiment ce pays, aux Camerounais qui veulent pas que leurs enfants vivent dans la galère. Ya ce duk da kamawa da tsare magoya bayan su jam'iyyar su tana kira ga 'yan ƙasar Kamaru gaba ɗaya masu ƙaunar ƙasarsu da waɗanda suke son ajalci da su zauna a gidajensu ranar tara ga watan Fabrairu, kana kada su shiga zaben. Kawo yanzu gwamnatin Kamaru bata mayar da martani ba na rahoto kan kame da wasu kafafen gidajen rediyo suka rawaito. Hukumar kula da manyan laifuka ta FBI ta ce ta gudanar da bincike kusan dubu ɗaya akan 'yan China da ake zargi da satar fasaha tare da tsammanin ɗaya daga cikinsu za a tuhume shi da aikata laifuka hudu kana jama'a da kuma a a kan jama'a da kuma kamfanoni a cikin wannan shekara da muke ciki nan gaba bisa ga cewar jami'an tsaro amurka jiya alhamis daraktan hukumar fbi christopher ray ya ce Binciken ya hada da ofishin hukumar FBI a ofishoshin hukumar FBI 56 baki daya a dukkan fadin kasar da kusan kowane kamfani da wani bangare na tattalin arzikin Amurka daga manyan kamfanoni 100 zuwa Silicon Valley da aka fara binciken. Binciken da hukumar FBI take yi da yake da alaka da China ya ci gaba a hankali a cikin shekaru 20 da suka gabata da yanzu kuma ya kai kololuwa. a cewar mataimakin daraktan hukumar FBI John Brown. A jiya Alhamis aka fitar da sakamakon ƙarshe na zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat mai cike da rikici na Iowa caucus wanda su, uh, waɗanda suke kan gaba da suka lashe zaben kusan suna tafiya hannun riga da yawan wakilan jihar bayan zaben ranar Litinin da ta gabata. Pete Buttigieg tsohon magajin garin South Bend da ke jihar Indiana ya lashe kashi 26 cikin ɗari na wakilan zaben fidda gwanin na jam'iyyar democrat da sanata bernie sanders wanda ya samu kashi 26.1 cikin ɗari amma sanders shi ke kan gaba da yawan ƙuri'u da aka kada. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu kawo muku sauran rahotannin da muka tanadar muku a wannan shirin. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kama hanyar zuwa kasar Habasha a yau Juma'a don halartar taron kungiyar kasashen Afirka wato AU karo na 33. Ya yi wannan tafiyar ne tare da wasu manyan jami'an kasar daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. shugaban muhammadu buhari dai ana sa ran bayan halartar wannan taro na kasashen afirka su 55 wanda ya kasance na 33 tun kahuwar wannan kungiyar ana sa ran kuma zai halarci taron kula da bunƙasa gaba na kasashen afirka taro na 29 domin yin jawabai kuma da ɗaukar matakan da za su kawo cigaba a kasashen afirka da warware takaddama na bunƙasa samar da ayyukan yin yaƙi da talauci da kuma tunkarar yaƙi da cin hanci da rashawa gadan-gadan domin kawo maslaha tsakanin kasashen afirka afirka malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin taron najeriya a sanarwar da ya fitar ya ce shugaba muhammadu buhari zai halarci wannan taron wanda aka kakaba wa suna hana aman bindigogi domin ciyar da kasashen afirka gaba ta hanyar samar da yanayi na bunƙasa cinikayya da kuma kawo ci gaba a afirka ambasada sani bala ƙwararre ne akan al'amura na diplomasiya kuma ya halarci irin wannan tarukan a baya ya mun ƙarin haske dangane da abun da yake ganin cewa taron zai iya haifarwa wannan taron zai sa su haɗa kai tsakankanin su kasashen duka na kasashen sahel din da kasar lake wanda dukkan su suka haɗa kansu saboda 'yan ta'addan suna wannan kasa su shiga makwabciyar ƙasa su ta'addanci su dawo ko kuma su tsallaka wata su ta'addanci su wuce su haka abin to idan dukkan ƙasashen suka haɗa kansu suka haɗa ƙarfi da ƙarfe kowane da ƙarfin shi da sanin shi da basira da sauran mutane za a sai an shawo kan waɗannan matsaloli kwarai da gaske. amma an fahimta kwanan nan cewa akwai shiga ko tushe da ake zargi waɗansu ƙasashen turai suna yi da ƙasashen waje dai fiye da cikin afirka kana ganin wannan taron zai iya yin wani matsayi domin a zare wa'yancan kasashen ido su kyale afirka ta zauna lafiya ko kuwa gudumar da suke bada na kuɗi kana jin za su ƙara inganta su kuma su ce sun daina idan an takura masu hakikan akwai wasu kasashe wanda ba na afirka waɗanda su jin daɗin su ne a samu rashin zaman lafiya a afirka saboda a lokacin da za su samu a sai su a sai iliminsu a sai daidai haka su samu kuma a kau da kan afirka daga ci gaba domin a kwashe ma'adananta da sauransu akwai waɗannan kasashe an so su to idan kasashen afirka suka haɗa kai yan duk gobin da aka samu kaɗan aka jawo kansu suka bar wannan haɗa kai da kasashen waje to za a samu nasara sosai da sosai. an da sani bala kenan kwararre akan sha'anin diplomasiya a tattauna da ne da shi a abuja shugaban muhammadu buhari dai zai dawo najeriya ne ranar laraba bayan da ya kammala tarurruka daban-daban har da ganawa da 'yan kasar najeriya da ke can kasar habasha domin jin bayanansu da kuma ba su tabbacin irin shirye-shiryen da najeriya ke yi na bunƙasa rayuwar al'ummar kasar ta umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Africa unite, we're moving right out of Babylon. Tun madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda wasu 'yan bindiga suka hallaka shugaban wata makarantar firamare a jiya Alhamis a wani ƙauye da ke yankin tilabiri Jim kaɗan bayan sun kashe wasu magina su hudu a karkarar Anzuru. Abin da ya sa ƙungiyoyin malaman kwanta ragi kiran hukumomi su ɗauki matakan kare malamai daga wannan barazana. Sai dai tuni gwamnati ta bayyana shirin ɗaukar matakan da suka dace domin kare rayuwar malaman a duk inda suke. Wakilin murya Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Lamarin ya kwari ne a wani wurin da ke a nisan kilomita hamsin kan hanyar Tilaberi zuwa Ayoro lokacin da malamin makarantar ke kokarin komawa ƙauyen da yake aikin malinta bayan da ya ɗauko kayayyakin karatun yara a ɗaya daga cikin ƙauyuka makwabta kamar yadda sakataren kungiyar malaman makaranta ta sina celebration tilaberi musa mamman muhammadu ya shaida mun ta waya dama su sun kake basa son boko shi ma bara wani lokacin yake da ake ce mai eh, tem to wannan ekol in bana ba nan karanta shi paske yan ta'adda suka ce sun hana a ba da karatu sai gwamnati aka doko shi aka kawo shi wanga lokol to yana nan yana ba da karatu jiya ne cikin daji aka gan shi shi ma aka kashe shi A nan ya mai kungiyoyin malaman makaranta sun bayyana alhini game da faruwar wannan al'amari mun la Halidu shine shugaban kungiyar Sinasef ta malaman kwantaragi ta kasa baki daya. To kun dai wannan abu ne da mu Allah wadar da shi tun uh, wayancan kwanakin bayan nan watannin da sun ka shige mun haɗi cewa ai yan eh, jihadist da ke nan ga zuwa cikin jihar nan uh, suna nan ga kawo tashin hankali biskan yin rayuwa a makarantar boko a ƙasar Nijar. Sakataren kungiyar Sinasef Jaliri Labo na cewa kisan shugaban makarantar kauyen Dukuma makani. wani abu ne da ke nunin an shiga sabon babi a tashe-tashen hankulan da suka addabi yankin tilaberi kasan da suka fara yi cikin jihar tilabiri ba su fara taba mushe ne ba da sun zo korar suke yi amma sai su kona duka wani aji da ke da kwai wani alli da ke da kwai wani eh, kayika da ke da kwai na rubutu to sai su kone su gaba da littattafan ta gaba to abin yanzu ya yi kamari ya kai ma ana kashe Eh, su mushani to mana juyayi sosai ga iyalan shi wannan dan uwa namu abokin mu da Allah ya ashirin sun fasa kan aikin shi a cewar mun kai halidu gudunmuwar malaman makaranta akan maganar ilimi ta kai matsayin da zai sa hukumomi su gaggauta ɗaukar matakan kare lafiyar waɗannan ma'aikatan ƙasa. Makarantar boko su ɗari da wa'an sabuwa da an karye kenan kun da cewa ana nan kai babban asara biskan eh, samun ilimi a ƙasar mu Nijar. Muna fata da cewa gwamnatin Nijar zai ɗauki matakin da kar a samu irin wani abubuwan nan. Ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte da ke ziyarar aiki a yanzu haka a yankin Difa ya tabbatar da cewa gwamnati ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen baiwa malaman makaranta kariya. Ban ji daɗi da irin wannan nan ya faru ba. Na samu labari a can gwamnan Jelibiri sun ɗauki mataki don su kare uh, duk mushinanmu da suke dajin nan don kar irin wannan nan ya faru. kiran da zan yi ma mushina na su kwanta da hankalinsu mun ɗauki matakin da zai sa irin wannan ɗin da yardan Allah ba zai faru ba. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc agogonmu a anan na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka ana ci gaba da tsokaci kan wanke shugaban amurka da majalisar dattawa ta yi a tsakiyar makon nan bayan da ta yi watsi da tuhume-tuhume biyu da aka yi a kan shugaba donald trump sannan har ila yau masana na kuma ci gaba da fashin baki kan jawabin halin da kasa ke ciki da shugaban amurka donald trump ya gabatar a farkon makon nan jawabin da ya bar baya da kura bayan wata 'yar drama da ta auku a lokacin gabatar da wannan jawabi yau batutuwan da shirin na duniyar amurka zai dubi akai kenan sunana mahmud lalo da farko bayan da majalisar dattawan amurka ta wanke shugaba donald trump daga zargin yin amfani da mukaminsa wajen biyan bukatun kansa da kuma hana majalisa ta yi aikinta jama'a da dama na ci gaba da tsokaci kan wannan matsaya da majalisar dattawan ta ɗauka wacce tun da farko wasu da dama sun hango hakan za ta faru bayan da aka wanke shi shugaba trump ya shiga shafin twitter ya wallafa cewa wannan nasara ce ga kasarmu kan wannan shirin tsigewa an dai kada ƙuri'a ne a kan wannan shari'a a majalisar dattawan mai rinjayen 'yan republican a ranar laraba karkashin sa idan alkalin alkalan amurka justice john robert inda karshe sanatoci 52 suka zaɓi kin amincewa da tsige trump wasu 48 kuma suka zaɓi a tsige shi bisa tuhuma kan yin amfani da makamansa wajen biyan bukatun kansa sannan sanatoci 53 suka zaɓi kin amincewa da tsige shi wasu kuma 47 suka zaɓi a tsige shi bisa zargin hana majalisar dokoki ta yi aikinta gabanin zaben shugaban 'yan democrat a majalisar dattawa chuck schumer ya ce babu yadda za a yi a ce mutum ya goyi bayan shugaba trump a kuma ce yana bangaren gaskiya wannan mataki na wanke trump ya kawo ƙarshen takaddamar da a kwashe kusan watanni hudu ana ta taɓurza kan neman a tsige shugaba trump tsakanin 'yan democrat da 'yan republican wannan kenan to ana ci gaba da cece kuce tun bayan jawabin halin da ƙasa ke ciki da shugaban amurka donald trump ya gabatar a farkon makon nan jawabin da ya bar bayi da ƙura bayan wata takaddama da ta auku a lokacin gabatar da wannan jawabi to dangane da haka na tambayi dr nasir Ɗanmowa, malami a jihar florida da ke nan amurka kan yadda ya kalli abin da ya wakana a zoren majalisar dokokin amurka a lokacin da shugaba trump ya gabatar da wannan jawabi abu ɗaya da aka zato zai yi shine zai magana wannan batun cinye shi da za a amin bai yi ba hmm. amma abin da ya ba mutane mamaki wanda ya zama kamar kafa tarihi shine lokacin da ya shigo zai fara bayanin ita shugaban majalisar wakilai wato Nancy Pelosi ta so ta ba shi hannu su gaisa sai ya kauce bai bata ta hannu ba. Wato ya liƙa mata wannan kundin abin nan da zai yi. bayanin da zai ita kuma bayan ya ƙara bayanin sai in ka lura ai an nuna ta ɗauki wannan kundin ta yage shi hmm. ta ajiye to wannan shine wani abu na ban mamaki kamar na tarihi da aka yi wato kamar ba a taɓa ganin haka a baya ba kenan eh ba a taɓa ganin irin wannan ba a baya gaskiya hmm. to kamar hakan wato wannan sa'in sa me take nunawa kenan to abin da yake nufi shine daman da shi shugaba Trump an san shi da uh, kasancewa cewa bai manci abu ya ayi mishi shi to wannan tsigiyar da aka yi shi gaskiya bai jira ta saboda ba wai ko da yake su uh, majalisar da ta ba za su tsige shi ba ba za su hitar da shi daga uh, ofis ɗin shi ba amma su gare su gare shi shi abun suka ne a ce in eh, ana lisan shugabannin ƙasar amurka da aka taɓa tsigiya sai a lisafa shi in ka lura duk maganar da yake yana nuna cewa mulki ne bai ya hina kowane shugaba da an ka taɓa yi amurka to kaga wannan zai iya kawo mishi kaman wani ɗan eh, me ake ce mishi kaman black spot ga rayuwar shi ta shugabancin amurka kaman aibi ne a gare shi hmm. yawwa yawwa shi to wannan abin gaskiya ana ganin shi ne yake cikin rance ko da ya zo wannan yin wannan bayani to wata diga da cibiyar bincike ta gallup ta yi kwanan nan ta nuna cewa farin jinin shugaba trump ya karu har ya kai kashi 49 kana ga menene yasa aka ga hakan kasan an hidda wannan ma ana ganin kamar saboda abu biyu ne kamar tattalin arzikin da mutane ke ganin ya bunƙasa shi an na sannan abu na biyu shine batun tsige shi dinnan da aka yi ya samu karbuwa sosai da 'yan republican da kamin a yi batun tsigiyar yana da kashi 80 cikin 'yan republican da ke goyon bayan shi ana hmm. batun bayan magana tsige shi nan da kuma eh, zaman da aka yi a majalisar dattawa ya haura zuwa ga kashi 94 na 'yan republican suna goyon bayan shi to kaga wannan karin shi yasa da ba kuma samu kari wajajen 'yan abin nan eh, independent su ma kenan za a iya cewa wannan karin farin jinin da ya samu zai mai rana a wannan zaben da aka tinkara kenan yanzu su duk da su masu kashe bakin siyasa suna nuna shakkunsu game da waɗannan alƙaluma don ka san an bi waɗannan alƙaluma wajen ganin ma ba a zaci cewa shi zai ci eh, zaɓen shugaban ƙasa ba yanzu abin da kawai ake sauraro shi ne ga an fara batun kamfe ah, akwai cikin masu ƙididdiga irin waɗannan akwai eh, wannan wanda ake ce ma ne 48 something suke da ƙididdigawa da ke ta fita kowa kyau saboda suna hwani da alkaluma masu yawa wannan ƙididdiga ta irin kama wannan da aka yi ta da bayana wadda ya samu kashi 49 cikin 100 na 'yan amerika suna goyon bayan shi bai nuna cewa shi zai ci zaɓe ko shi ba zai ci ba. Dr. Nasir Danmowa kenan. masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka aka kawo muku wannan shirin musamman Julie Leathers Gresham. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Mahmud Lalo, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya. Da Usman Adamu Aleru da ɗan Asabe mai fata da Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Inda suka ce Assalamu alaikum murya Amurka. A yau muna so ku ba mu dama mu nuna cikakken goyon bayanmu a kan matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗauka. Na soke jam'iyyun nan 74 na 'yan abu yarima a shakiɗa. idan muka yi la'akari da cewa waɗannan jam'iyyu ba sa iya cin da kansilan ƙaramar hukuma ne sai saƙo na gaba wanda ya fito daga fatima musa wada da aisha musa wada da zainab ibrahim musa wada tare da zainab babaji barikin ladi jos duk a jihar Filato. inda suka ce salam voa hausa a yau mun shigo wannan fili ne domin mitar da kuma allah wadai da ci gaba da kashe mazajen aure da matan aure ke yi a ƙasar mu ta Najeriya. Muna addu'ar Allah ya ka mana ƙarshen wannan bala'i amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga na mairo Umar Makera da Yahaya dannu Azare, inda suka ce salam VOA Hausa ku ba mu dama mu yaba wa rundunar sojojin mu Najeriya. a bisa samun nasarar hallaka 'yan ta'addar kungiyar ansaru su 250 a dajin jihar kaduna da rundunar ta yi a ƙarshe muke addu'ar allah ya ƙara basu nasarar murƙushe duk wasu 'yan ta'adda da suka addabi ƙasarmu ta najeriya amin summa amin mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. a gaida zara aminu fage to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya Shugaban kasar China Xi Jinping ya ayyana yakin al'umma akan barkewar cutar coronavirus yayin da ake kara samun karuwa adadin waɗanda suke mutuwa a kullum. Kamfanin dillancin labaran kasar China na Xinhua ya ambaci ta bakin shugaban shi yana cewa gaba ɗaya ƙasarmu ta ɗauki matakai tare da dukkan karfinta na tsaurar matakan kariya da kuma matakan magance cutar. Fara yakin al'umma na hana yaduwar da magance cutar A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da mutuwar shugaban Alka'ida a wani harin jirgi mara matuki da Amurka ta kai a Yemen. Shugaba Trump ya ce Amurka ta kai harin da ya yi nasara na yaƙi da 'yan ta'adda da ya kashe Kasim Arrimi wanda shine ya kafa ƙungiyar kuma shugaban ƙungiyar Alka'ida a yankin ƙasashen Larabawa. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta. a fadar white house kana ya sanar cewa amurka na shirye-shirye ta fara tattaunawa kan shirin kulle yarjejeniyar kasuwanci tare da kenya To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da Thomas injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.